A yammacin jiya ne dai wasu gungun 'yan bindiga kimanin su goma sha biyar suka kai wani mummunan farmaki a caji ofis na karamar kumar abaji da ke nan yankin babban birnin tarayya abuja da kuma kan wani bankin kasuwanci da ke cikin garin kwamishinan 'yan sandan birnin abuja sifi benef igwe da tallafin wasu sojoji masu gadin fadar shugaban kasa sun yi garin inda suka bi 'yan bindigar kuma aka yi musayar wuta tsakanin bangarorin biyu kakakin 'yan sandan babban birnin tarayya subritandan 'yan sanda jose ade ta ce sun samu nasarar tafke 'yan bindigar guda uku waɗanda suka samu raunuka biyo bayan samun su da harsasai suka yi sannan mutanen gari kuma sun kone ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin a daidai lokacin da harbin bindiga ya kwantar da shi. 'Yan sandan sun harbe har lahira jagoran gungun 'yan bindigar, kana su ma ɓangaren su dan sanda ɗaya ya rasu. Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu da ke yaba wa jami'an tsaron ya ce amma duk da haka akwai sakaci a bangaren jami'an tsaro. Wannan yunkuri da rundunar 'yan sandan birnin tarayya da sojojin da ke kare birnin tarayya suka yi abin da ya cancanci yabo ne. Duk da yake da an bi shawaran da muka kawo mai yiwa kila da har ba a kai ga kawo harin ba ba a wuce sati biyu ba da bayanai suka shafe kafafen yada labarai na cewa lallai akwai wata kungiya da ta taso da niyyar cewa za ta kawo hari ma birnin tarayya Abuja. To kullum abin da muke cewa shi tsaro ana yin shi ne mataki mataki abin da muke cewa in ka aza daya to yanzu akwai wani haka ko da misali an samu an wuce gudan zai ga ɗaya ya tsayar da shi matakai guda shidda ne ake sakawa a tsaro mun ba ma shi minista na birnin tarayya shawara ya diba tsari da ake da shi na tsaro a birnin tarayya ya tabbatar da cewa wa'annan ababen guda shidda akwai su a kowane ɗaya daga cikin yanki yankuna da ake da su a birnin tarayya kuma abu na biyu muna da labarin cewa akalla mutum hudu aka kashe harin bancin shi shugaban kungiyar da kuma dan sandan da aka ci an kashe akwai mazauna ƙauyukan nan guda biyu wanda abin ya shafa to kaga irin wannan gaskiya akwai buƙatar in rundunar tsayin sanda suna hitar da jawabi irin haka su yi jaje kuma su nuna nadama da cewa abin ya shafi 'yan ƙasa irin haka nan. Na tambayi mai bibiyar al'amuran tsaro a Najeriya Basharu Altinegu Yawo Isa ko mai irin wannan aika-aika yake nunawa a shanin tsaro na babban birnin tarayyar Najeriya? Wannan ba komi ba da shi ka nunawa ille har yanzu shi na nuna akwai saurari na a kaba ga irin matsaloli na tsaro cikin wannan ƙasa musamman shi babban birnin Abuja wanda shika fuskantar barazana a kai-a kai na ainihin harin 'yan ta'adda da 'yan bindiga iri-iri. Wannan birni na Abuja kowa na ciki an yi lokacin da aka zo aka wasa gidan yarin kuje wannan birni na Abuja. An shigo cikin birnin Abuja a yi ta'addanci ainihin kala-kala cikin wannan birni. An tara matahiya daga Abuja zuwa Kaduna a yi ta'addanci. An shiga wurare wanda yake cewa ba a tsammanin a shiga na jami'an tsaron sojoji da 'yan sanda iri-iri Abuja da kewaye a yi ta'addanci. So wannan ba wani abin mamaki ba ne Malam Hassan. Ille dai wannan al'amari shina nuna irin yadda an kaci ƙauyuka, irin yadda an kaci birane, irin yadda hitinar yanzu take hararen babban birnin tarayya Abuja domin idan ba kare da ƙauyuka ba idan ba a kare da birane waɗanda ake waye ba ai ka ga birnin tarayya ba za a harare shi ba irin yadda 'yan bindiga yanzu ke harara ta yi. Matsalar tsaro dai a Najeriya abin sai ɗaukar wani sabon salo yake yi. A watan jiya kaɗai sama da mutum dubu ɗaya da casa'in ne 'yan ta'adda suka sace a sassa daban-daban na ƙasar. A cikin wani adadi kuma Abuja ne ta zo na bakwai kamar yadda alƙalman kamfanin tsaro na Bikon Intel ke nunawa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.